break the rules. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da dare. Hawa Sharif ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a cikin shirinmu na daren yau talata bakwai ga watan Mayu shekarar 2024. A bangaren rahotanninmu za ku ji yadda 'yan Najeriya ke ganin rage farashin kuɗin wuta na rukunin ban A ko kusa ba zai wani tasirin a zo a gani ba idan aka kwatanta da yanayin matsi da kunci da aka jefa 'yan Najeriya a ciki. gaskiya wannan karin wuta da aka yi ba mu ji sa ba ragin da aka yi ma bai da wani impa gaskiya za kuma a ji cewa gwamnatin niger ta rufe wuraren haƙar kwal mallakar ƙasar sin wato china akwai wasu 'yan kasar sin da wurinmu na kiyo na faso aka ba su firmi suka je suka gina ramuka wanda ake fidda zinariya suna sa wani produi sai a kasance da mu domin jin waɗannan da masu sauran rahotanni a cikin shirin muna kuma tafa da shirin allah ɗaya gari bamban tare da ramatu garba amma fa duk sai bayan an saurari cikakkun labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar hukumomin ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya sun ci an rufe mashiga guda biyu na rafa da karim shalom da ake bi a kai ga shiga zirin gaza ga mutane da kayayyaki a bangarorin biyu lamarin da ya katse hanyar rayuwa ga fararen hula fiye da miliyan biyu a yankin falasdino da ke fama da rikici a halin yanzu ba mu iya kai ga mashigar rafa inda sashen goka na ma'aikatar tsaron isra'ila ta datsa hanyoyin baki daya da ya hana mu gudanar da ayyukanmu in ji kakakin ofishin shirya ayyukan jin kai james lark kogat shine sashen shirya ayyukan gwamnatin isra'ila a yankunan falasdinu hakan da yana nufin an rufe muhimman hanyoyi da ake bi da kayayyakin jin kai zuwa cikin gaza in ji shi a yau talata ne lark ya faɗa wa manema labarai a geneva cewa rafa ita ce kadai hanya ɗaya tilo da ake shiga da man fetur yana mai cewa yanzu haka babu mai da motocin dakon kaya za su iya shiga da kaya a cikin gaza kana babu mai da za a zuba wa injin janareto da sauran na'urori da mahanyoyin sadarwa baki ɗayan aikin jin kai ya shiga cikin babbar matsala ƙasar belarus ta faɗa a yau talata cewa ta fara gwada karfin sojanta domin tabbatar da ta shirya girke makaman nukiliya da zaran shugaba alexander lukashenko ya bada umarni sanarwar na zuwa ne wuni guda bayan da ma'aikatar tsaron rasha ta ce tana shirin gudanar da wani atisayi a kan dabarun nukuliya belarus ba ta da wani nukuliya amma ta amince ta ɗauki bakoncin atisayin nukuliyar rasha a kan ƙasarta da aka cimma a shekarar da ta gabata yayin da yaƙi da rasha ke yi da ukraine ke ƙara rancaɓewa an tura makaman nukuliyar rasha da dama zuwa kasar belarus a karkashin yarjejeniyar da aka cimma shekarar da ta gabata in ji shugaban na belarus lukashenko a cikin watan afrilu shugaban rasha vladimir putin ya faɗa a watan yunin bara cewa moscow ta ajiye bama-bamai a belarus a matsayin kashedi ga yamma lukashenko ya ba da umarnin bazata na gudanar da binciken sojojin da za su kula da makaman labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc rahotannin farko na cewa akalla mutane biyu sun mutu kana wasu guda 20 sun jikata a wani hari da aka kai da wuka a wani asibiti da ke kudu maso yammacin china harin ya auku ne a karamar hukumar xinjiang a lardin yunan rahotanni na cewa an kama mutumin da ake zargi da kai harin a cikin 'yan shekarun nan ana samun hare-haren wuka da dama a china har da wani da aka kai a cikin watan yuli a kudu maso gabashin guangdong inda aka kashe mutane shida kana mutum ɗaya ya jikata a wani hari da aka kai a wata makarantar yara 'yan mitsi-mitsi a yau talata ana ci gaba da aikin neman ma'aikata da suka makale karkashin wani bene da ake ginawa ya rushe a wajen birnin cape town a afirka ta kudu lamarin da ya sanadin mutuwar mutum hudu kimanin ma'aikatan gine-gine 75 ne ke aiki yayin da ginin ya ruguje a jiya litinin da rana a unguwar george mai tazaran kilomita 400 a gabashin birnin cape town wata sanarwa da jami'an birnin suka fitar ta ce sama da mutane 20 ne aka ciro karkashin buraguzai yayin da har yanzu ba iya gano akalla wasu ma'aikata hamsin ba sanarwar ta ce rukuni uku na ma'aikatan ceto ne ke gudanar da aiki a wurare uku inda ginin ya rushe an kuma jibge karnuka masu sunsuno inda mutane suke domin ceto waɗanda suka tsira da ransu iyalan ma'aikatan da ba a gano sun ba sun taru a ofishin gwamnatin birnin domin jin labarin halin da 'yan uwansu ke ciki ana nan dai ana gudanar da bincike akan makasudin rugujewar ginin a ƙarshe amurka ta kori wasu 'yan ƙasar goma sha ɗaya da ke zaune a wasu sansanoni a arewa maso gabashin siriya inda dubban iyalan mutane da ake zargin mayakan isis ke zaune a gurin a cewar ma'aikatar harkokin wajen amurka a yau talata wannan shine kura mafi girma da washington ta yi daga waɗannan sansanonin ya zuwa yau in ji sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken a wata sanarwa mutane biyar a cikin 'yan kasar goma sha ɗaya a mai da su inda yara da waɗanda ba amurkawa ba ke zaune a irin wannan aikin amurka ta shirya korar wasu mutane goma sha ɗaya mazauna sansanin takwas daga ciki ƙananan yara ne za a mai da su zuwa canada holland da kuma finland a cewar sanarwar. Baba Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yayin da 'yan Najeriya ke kara matsa gwamnatin kasar lamba game da kara gasa musu gujiya a hannu da batun ƙarin kuɗin wutar lantarki. 'Yan kasuwa da masu sharhi akan al'amuran yau da kullum sun ce rage farashin kuɗin wutar na rukunin ban A ko kusa ba zai wani tasirin a zo a gani ba idan aka kwatanta da girman yanayin matsi da kuncin rayuwa da aka jefa 'yan najeriya a ciki daga abuja wakiliyar halima abdulra'uf ta aiko mana da wannan rahoton Batun rage farashin wutan lantarki a Najeriya dai na ci gaba da jawo muhawara mai karfi ne tun bayan fito da sanarwar da kamfanin rarraba wutan lantarki na Lagos wato Ikeja Electric ya yi a ranar Litinin 6 ga watan Mayun da muke ciki. Rahotanni dai sun yi nuni da cewa matakin da kamfanin Ikeja Electric ya fitar ya biyo umarnin da gwamnatin kasar ta bayar na amincewa da batun rage farashin wutar ga masu amfani da ke karkashin tsarin band A biyo bayan kiraye-kirayen da 'yan kasa suka yi ta yi tun ranar 4 ga watan Afrilu da tsarin ya fara aiki. lantarki wannan lamarin dai ya sanya 'yan najeriya cikin wani yanayin matsi kuma rage kuɗin wutan lantarkin da aka yi ba wani tasirin da zai yi kamar yadda za ku ji daga bakin fitacciyar 'yar kasuwa kuma mazauniyar birnin tarayya abuja sunana hajiya aisha ta abubakar gaskiya wannan ƙarin wuta da aka yi ba mu ji daɗin sa ba ragin da aka yi ma bai da wani impa gaskiya kuma already yanzu ya riga ya shafi harkan kasuwanci komai ya yi tsada saboda haka duk abin da aka rage zaki ga bai da wani tasiri a ciki saboda haka gaskiya ina so in ja hankalin masu mulki a kasan don wannan haraji da ake sakawa yau a sa wannan gobe a saka wannan gaskiya abu ne wanda ya gurgunta masu sana'a kuma talakawa suna cikin halin ha'ula'i don Allah don annabi masu mulki su duba su gani mu fa ba dala muke yi ba kuma abin da muke producing ba zai isa a ce an biya wannan bashin ba da ake ta ansowa yau an so bashin ba tare da an taimaki lafiya ko wani abu ba sai dai a an so a kashe ba zai yiwu a ce mun dogara mu an so bashi kawai sai dai a kashe ba saboda haka a tausaya wa 'yan najeriya talakawa suna cikin wani hali mai sharhi akan alamar yau da kullum malam ibrahim abdulkarim ya ce fitar da mataki a janye da gwamnatin nan ta ɗauki salansa ba abu ne mai kyau ba a sanya abu a janye na ganin ba aiki ba ne mai kyau na gwamnati akwai wayanda aka yi musu albashi akwai tsari na ma'aikatu akwai na ma'aikata wayanda ana biyan su aikinsu su ne su yi bincike su duba kafin su fitar da abu bai kamata ana cewa sai abu ya je gaban shugaban kasa an sa hannu ya tafi sannan sai an ga kuma bannar da aka yi sannan sai a zo a janye misali shi wannan tarif din da aka janye wannan ai tashin hankali ne mu inda sun riga sun kori ma'aikatan su ko sun riga sun canza wani mashin da su suke amfani da shi sannan kuma wannan a zon a zo a ci kuma ba haka ake ci za a shi ba akwai abin da bature yake cewa intellectual laziness a ya kamata a ce mutane sun dukufa akan aikin su sun yi abin da ya kamata kafin abin a fitar da shi a fuskan mutane kuma ya kawo rudani da tashin hankali a wani bangare kuwa masanin tattalin arziki Malam Kasim Garba Kurfi ya ce. Kamar yadda kika sani a da ana shan wuta a kan naira 68 a kilowatt a awa daya. Idan kika ɗauki ma'aunin aunawa duk wanda yake da janareto yana da dizal. Misali zan ɗauka ni ina da janareto wanda nake dizal kilo 30 yake bada amma yawanci in ka sa mai bai wuce baka 25 ba. To a yanzu kana sayan diesel 1,350. Kin ga kenan a duk awa ɗaya yana ciman lita hudu lita hudu za ta kama mun wajen dubu biyar da wani abu idan na raba shi a ciki da kilo 25 duk kowace kilo sai ta kama man naira 218 ni kenan idan zan da janareto a gidana to ina ga 'yan kasuwa waɗanda suna son su janareto dinnan kuma su samu riba so da gwamnati ta kai shi 225 ba wai ba a yi lissafi ba ne. amma kamar yadda mutane suka yi kuka gwamnati ta ce to ta rage za a maido shi naira 206 da kwabo 80 an rage naira 18 da kwabo 20 wanda yake rago duka bata wuce kishi 8 ba idan kika diba wannan rago da da aka yi za a iya cewa ragowa ce wadda bata ta karata amsa ba amma dai ana yi da kai yafi a ce ba a yi da kai to gaskiya al'amari shine gwamnati ta kara diba ta ga in akwai wata makafa da za a ƙara rage mutane a rage musu idan ana iya tunawa a farko farkon watan afrilun ne gwamnatin najeriya ta amince da karin kudin wutar lantarki akan naira 225 kw daya a sa'a guda ga masu amfani da wutar lantarkin na ban a wanda farashin ya bambanta da saura matakan halima abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. An gaida Halima Abdulra'uf. Masu sauraro kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a dusa da aka yi ra'ayi za a yi zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To madalla yanzu kuma shirin zai shiga Nijar. inda gwamnatin kasar ta hannun ma'aikatar kula da ma'adanai ta ba da umarnin rufe wani kamfanin haƙaƙƙwar mallakar kasar sin wato china mai suna sahara sare bayan samun shi da laifin gurɓata muhalli kamar da yadda za ku ji cikin wannan rahoton da wakilin sashen hausa na murya amurka hamid mahmud ya aiko mana. gwamnatin ta ɗauki wannan matakin ne na rufe wuraren haƙar ma'adanan zinare da ke arewacin ƙasar ne dai bayan da wasu dabbobi suka mutu sakamakon shan ruwa mai ɗauke da guba a wurin ma'aikatar kula da ma'adanan ƙasar ce dai ta ba da umarnin rufe kamfanin na ƙasar china mai suna sahara sar bayan ziyarar gani da ido da wata tawaga ta masu bincike inda ta ziyarci wuraren kuma ta tabbatar da zargin da makiyayan suka yi na cewa guba na halaka musu dabbobi isa hussa mai garin tamanit ɗaya daga cikin garin da lamari ya fi shafa da muka samu kwana biyun ga da suka wuce akwai wasu 'yan kasar sin da wurinmu na kiyo na faso aka ba su firmi suka je suka gina ramuka wanda ake fidda zinariya suna sa wani produi wasu abubuwa wanda suke fashewa eh, suna aiki da su bisashenmu suna zawa suna shan ruwa wannan wanda suke fiddowa cikin rijiyoyi ba su mushi wata kariya bisashenmu suna mutuwa gaskiya bisashenmu sun jima suna mutuwa muka gane cewa ashe ruwan nan da mutane ga ke zuba su ne suke kashe mana fusashe eh, ne da an ka samu wannan matsala mun ka kai kukanmu mun ka kai kukanmu ga magabata mun ka yi magana mun ka ce da allah a kama wannan abu matsalar ta yi yawa ga yanzu dai gendarmu da polisai sun je tare da delege eh, administrator delege na tablet sun je sun sayar da wa'annan ayyuka ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama sun jima suna kokawa da yadda kamfanonin kasashen waje da ke haƙar ma'adinai ke gurɓata muhalli suleiman bube mai fafutukar kare hakkin bil'adama a agadas ya bayyana gamsuwarsa da wannan matakin rike kamfanin nan da aka yi abu ne wanda gaskiya mai kyau ne saboda ai ba yau bane ba 'yan ƙungiyar farfalla sun sha kiraye-kiraye suna ce ma gwamnati da ya dakatar da wannan abin ko a sa tsari cikin shi saboda gurbatar da muhalli da kamfanin irin nan suke yi kamfanin nan masu zuwa suna fudda ma'adanai ko ce masu musamman ma masu fudda zinariya musamman kamfanin na 'yan kasashen waje misali in muka ɗauka 'yan china da suke nan suna fudda zinariya diya wanda suke nan suna fudda arzikin ƙasar niger kuma lalle mu ba mu gani a ƙasa babu wani abu mai muhimmanci wanda zaka gani sun te sun yi wanda tallafawa ne za su tallafi ga shi talaka wannan dan kasa wanda yake wajen nan da aka zuwa na fidda arzikin shi kenan mu wannan guduri gaskiya ya mana daidai kungiyoyin kare hakkin bil'adaman dai sun jaddada buƙatar tallafin gwamnati ga waɗanda abin ya shafa domin taimaka musu maye gurbin dabbobin su da suka mutu hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar niger an gaida hamid mahmud da wannan rahoto masu yanzu kuma ga shirinmu na gaba wani gari wani gari wani garin da a ce kurba manja na zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja ja a suna ba madalla masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari bamban. a jamus kamar sauran kasashen yamma doka ta hana mutum ya auri mace fiye da ɗaya kuma a wasu lokutan akan yankewa wanda aka samu da laifi na take wannan doka hukuncin ɗauri a gidan yari ko a ci shi tara bugu da ƙari yin biris da wannan dokar kan haifar da wasu matsaloli na tattalin arziki da kuma rasa wasu damarmaki ta fuskan shari'a. to koya 'yan afirka mazauna turai da addini da ma al'adarsu ta bewa damar auren mace fiye da guda ke rayuwa a ƙarƙashin wannan dokar? Al'adar ta riga ta bambanta ko ka zo nan doka mace ɗaya suka ce za ka aura. Idan kuma ka ce wai mata ka ce ta biyu kana son ka kata nan gurin ba za a yadda ba. Ba shi a cikin doka. Na yi aure mata biyu hukumar ai sai ka je ka samu problem shi ya zuwa bincike ka shi wani abu zo amma ba akan ba ka kai ya wurin ka ni don kai nan na biyu shi saman dokan don kan shi kamar kotu shi bai baka izinin wannan ba maudu'in shirin na wannan makon kenan sai a biyo mu don jin cikakken shirin da zai fayyace wa mai sauraro abinda dokar ta kunsa da kuma faɗi tashin da maza masu mata fiye da ɗaya ke yi da masu kansu matan da ke fuskantar ƙalubale a tsarin da ya hana auren mace fiye da ɗaya. Sunana Ramatu Garba Baba. Madalla. Laifin auren mace fiye da ɗaya wato bigami a turancin Ingilishi laifi ne babba a akasarin kasashen yamma batu ne kuma da aka jima ana cece kuce a kansa amma me dokar ta ce ya take shafar baƙi da ke zaune a waɗannan ƙasashen dr musan ibrahim malami ne a jami'ar cologne da ke jamus kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a nan ya yi wa muryar amurka takaitaccen bayani auren mace sama da ɗaya ba abu ne da yake faruwa kasafai ba a tsakanin 'yan afirka ko in ce sauran eh, al'ummar musulmai hakan kwaya yana kasancewa ne saboda kowa ya san ba abu ne da doka ta halatta ba sai kuma tsadar rayuwa tunda kamar dai a tsakanin musulmai zan iya cewa eh, miji ya san cewar haƙƙinsa ne ɗau nauyin matar da ya aura ciyarwa tufatarwa da muhalli to idan za ka yi wa mace sama da ɗaya wannan abin da watakila mahad 'ya'ya da za ku samu abu ne ba mai sauƙi ba shi yasa abin yawanci yana faruwa ne da sanin mata ta biyun da za a aura ita ma don maslahatta ko kuma dai wani abu makamancin haka duk da tsauran wannan dokar dai akwai 'yan afirka da dama da ke auren mace fiye da ɗaya malam sama'ila awal warzo da ya shafa fiye da shekaru ashirin a jamus ya ce auren mace fiye da ɗaya na tattare da ƙalubale amma kuma shawara ce ya ce da ta rage wa mai shiga rijiya idan ka auri mace sama da guda ɗaya su dai abin da suka sani wadda ka fara aure nan ka ba da sunanta ita ce matarka saboda haka ta biyun nan wannan ruwanka to da yake dama sunan kwaɗa ne ake na kuli da dankali wato wannan mai zaki wannan mara zaki saboda haka su ba abin da ya dame su kai auren mako kar Allah ya saka auren saboda ba ƙasa ce ta musulunci ba babu abin da ya dame su ka wadda ka fara ba da sunan ta kace ita ce matarka to ita aka sani in ka kawo wata ma ka ce matarka ba wanda zai kula ka kai ya rage ruwanka in ka ce za ka yi sama da mace ɗaya ka tsaya ka bi yadda addinin ka ya ce kai gaskiya tsakanin su in kuma ka to wannan ruwanka amma dai su a nan birnin jamus ba su yadda da ka auri sama da mace ɗaya ba saboda haka yadda zaka tsara abun kamar misali akwai abokai na wanda suke da mata biyu to sai dai ɗaya ba za ka za da karga ka bada sunanta to sai dai idan kaga za ka yi adalci ku yadda tun farko da ita da ɗayar su sani cewar to dokar ƙasar nan ga yadda take saboda haka idan wani abu ne a faɗi tare ne a tashi tare in wani abu ne ya zo wanda za a bayar dole ne ya mana an yi agreement domin a raba idan kuma ka ce wai mata ka ce ta biyu kana son ka kata nan gurin ba za a yadda ba ba shi a cikin doka saboda haka ya rage ruwanka ka dinga ka dinga eh, tsallan kwaɗi zan ce kana nan wata kaɗan kana nan sannan kuma wata kaɗan kana afirka. A daidai lokacin da mace ta kasance a matsayin ta biyu ko ta uku ko ma ta hudu, takan fuskanci tarin matsaloli ganin yadda dokar kasar ke biris da kokenta. Saboda kuwa hukuma ba ta san da zamanta ba, a kasar da dama ake tafiyar da duk al'amuranta bisa tsari guda. Ita matar idan ba ta da izinin zama misali ta ce mijinta na da izinin zama ba wanda zai saurare ta saboda me saboda ita ba ba a yadda cewa ita matar shi bace. so saboda haka duk wani abu wani benefit ko wani wata dama da za ta samu na cewa wajen ta auri wani wanda yake zaune a nan duk bai taso ba ba wanda zai kula ta ba a san da wannan magana ba so dokar dai a takaice ta yi stikin ne kawai ta tsaya ta jajirce kan mace kwaya daya saboda haka idan kai mace sama da guda daya ba ta a cikin tsari kuma wannan ba zai sa cewar za a yi mata wani abu domin kai ka aure ta ba ba ruwan doka eh, da wannan eh, a nan kasar jamus a bisa sani na to kamar yadda watakila aka sani masu rajin kare haƙƙin ɗan adam a ƙasashen turai da ma yamma sun ci gaba da fafutukar ganin an mutunta 'yancin kowane ɗan adam kan duk wani zaɓi da ya shafi rayuwarsa shin ko abu ne mai yiwuwa a ɗaga wa miliyoyin baƙin da ke rayuwa waɗannan ƙasashen da al'adarsu ta amince musu auren mace fiye da ɗaya ƙafa nan gaba har wa yau dr musin ne ya yi ƙarin bayani inda za a tabbatar da irin yanci na kowa abu ne da ya kamata a ce an halatta tunda an halatta auren jinsi an halatta aguguwa da yawa da za a ce a wani wajen ba za a iya halittawa amma saboda cewa dan adam yana da 'yancin kansa so watakila a wasu kasashen da babu masu tsoron ra'ayi watakila a samu ko dan kware-kware halarci a yi wa haka amma dai abu ne da ba shi da tabbas gaskiya amma in muna tunanin indi progressive left wing 'yan siyasa za su dare madafun mulki a sassauta ra'ayinsu To wannan abu da muke shirin nada tabarman shirin mun ji daga bakin wata amarya da ta nemi a sakaye sunanta kan hali na samu da rashi da ta ce ta tsinci kanta saboda wannan dokar. Yau shekara na hudu kenan da aure, amma sun hana ni biza zuwa Jamus duk da cewa matsayin mai aiki zan je don yana da wata mata a can. To Allah ya kawo mafita. Come check it over when I sing you go down. Madalla. To da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari banban A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mahuta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. barka madalla masu saro kafin mu ci gaba ga mabudin kunnuwa. Na yi shirin robin sako na dauniya dan Allah mai sauraro kuma ga cigiya zan zayyano kamanninta don dubayya ka ɗauki alƙalami zana in za ka iya faɗo masu kokun ba za na ƙosa ba ƙarshen la labarin da nake ban haɗu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ai haƙuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faru ba tafiya ce nake ta yi mai nisa ban san ina zanu bani na nausa ga zuciya na ta faɗin kada in fasa ina tafiya. yi karo da ɗan Musa ya so in ɗan huta ni kwana ce ban gaji ba. Allah ya kyauta haka zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shakuwa abinda na so da ki gane eke kin yi mantuwa ta ce akwai labarin ta mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar ban yau ba. nake nisa nai karawa na wuce gwamba yanzu na shigo adamawa an kira sallah na dakata na yau tsayuwa nauyin da ke kai na sallah in yi saukewa ban jin daɗin lokacin ta yayo ban yau ba garin fulani ne adamawan yola na ce amanar kyawu a kai garin yola na ga lubabatu yar mutanen yola ta ji labari na har tana zubar kwalla ta ce da ni a soyayya ban ga komai ba a rayuwa lallai na ga abun mamaki eh. iye soyayya babban ɗaki na yi gamo a soyayya na yo doki ni na yi zaton soyayya da akwai zaki na ɗanɗana da haka ne kuma muka zo ga gaba ta ƙarshe a shirin wato labarai a takaice hukumomin ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya sun ce an rufe mashiga guda biyu na rafa da karim shalom da ake bi a kai ga shiga zirin gaza ga mutane da kayayyaki a bangarorin biyu lamarin da ya katse hanyar rayuwa ga fararen hula fiye da miliyan biyu a yankin falasdino da ke fama da rikici a halin yanzu ba mu iya kai ga mashigar rafa inda sashen gokat na ma'aikatar tsaron isra'ila ta datsa hanyoyin baki daya da ya hana mu gudanar da ayyukanmu in ji kakakin ofishin shirya ayyukan jin kai james lark kogat shine sashen shirya ayyukan gwamnatin isra'ila a yankunan falasɗinu kasar belarus ta faɗa a yau talata cewa ta fara gwada karfin sojanta domin tabbatar da ta shirya girke makaman nukiliya da zaran shugaba alexander lukashenko ya bada umarni sanarwar na zuwa ne wuni guda bayan da ma'aikatar tsaron rasha ta ce tana shirin gudanar da wani atisayi akan dabarun nukiliya belarus ba ta da wani nukiliya amma ta amince ta ɗauki bakoncin atisayin nukuliyar rasha a kan ƙasarta da aka cimma a shekarar da ta gabata yayin da yaƙi da rasha ke yi da ukraine ke ƙara rancaɓewa rahotannin farko na cewa akalla mutane biyu sun mutu kana wasu guda 20 sun jikata a wani hari da aka kai da wuka a wani asibiti da ke kudu maso yammacin china harin ya auku ne a karamar hukumar shenzhen a lardin yunan rahotanni na cewa an kama mutumin da ake zargi da kai harin a yau talata ana ci gaba da aikin neman ma'aikata da suka makale karkashin wani bene da ake ginawa ya rushe a wajen birnin cape town a afirka ta kudu lamarin da ya sanadin mutuwar mutum hudu kimanin ma'aikatan gine-gine 75 ne ke aiki yayin da ginin ya ruguje a jiya litinin da rana a unguwar george mai tazaran kilomita 400 a gabashin birnin cape town To baki ɗaya kuma da haka muka kaga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya ce na gabatar da shirin ya karanto labaran duniya. Da Julie Ladas Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Hawa Sharif ke muku fatan alheri daga nan Washington DC. Mu kwana lafiya sai da safen ku.